Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da lol FM. da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci. yau Asabar 29 ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a yanzu. Da farko, Ka'almasi fara mu da kanin labarai. To jami'an sojin Amurka sun yi gargadin cewa duk da batun yiwuwar janyewar Amurka a Siriya da mararsu a yaƙi a Siriya na fanan daren. Hukumomin Masar sun ce jami'an tsaron ƙasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su arba'in. Sannan wani jirgin ruwa mai ɗauke da bakin haure wajen 310 'yan asalin Afirka ya samu kai su Spain. To kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namun yanzu za ku ji an kammala jana'izar tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Aliyu Shagari. wato a jirgin da ya ɗauko gawar shugaban kasa a jamhuriya ta biyu alhaji shehu usman aliyu shagari ya sauka a babban filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar na uku da ke sokoto to muna kuma ɗauke da rahoto a kan matakin da rundunar sojojin saman najeriya ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'addar 'yan boko haram a garin baga a samu dan tazarar da aka ɗauke hankali daga wuri kaza aka maida shi wani wuri sai ga an samu irin wannan gurbin da har za su iya fatarowa ba tare da an gansu ba. Duk a cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Kalmasi Garba ba zai yi nisa ba don ya gabatar mana da shirin shi na amsoshin tambayoyinku. Bista da bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke da su, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da kungiyoyin mayaka daban-daban ke harmar jan daga a muhimman fagagen yaƙi a Siriya, ganin Amurka na shirin janye sojojinta daga Siriyar. Jami'an sojin Amurka sun yi gargaɗin cewa babu fa wani abu da ya canza a fagen yaƙin akalla zuwa yanzu. Jiya jama'a Amurka ta yi watsi da ikirarin cewa sojojin Siriya sun fara kwace sassan birnin Manbij na arewa maso gabashin Siriyar. wanda wani muhimmin fagen daga ne a fafatawar da ake yi tsakanin dakarun urdawa masu samun goyon bayan amurka a gefe guda da kuma kasar turkiya ɗaya gefen bayan da urdawan kasar syria suka ce suna buƙatar hakan a wata takardar bayani sojojin syria sun ce sun fara kwace muhimman wurare suka kara da cewa suna masu bayar da tabbacin niyyar kare dukkanin 'yan siriya da ma sauran mutanen da ke wajen to amma gamayyar sojojin da ke yaƙi da isis ƙarƙashin jagorancin amurka ta mai da martani ta kafar twitter cewa sam babu wata alamar da ta nuna cewa wannan kirari na sojojin siriya gaskiya ne hukumomin masar sun ce jami'an tsaron kasar sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su 40 a wasu samami uku da aka kai lokaci guda jiya asabar a giza da kuma arewacin sinai wannan na zuwa ne kwana guda bayan da wasu 'yan yawon bude ido 'yan kasar vietnam su uku da kuma wani dan kasar masar mai masu jagora suka mutu bayan da bom ya bararraka motar bus ɗinsu daura da giza wasu 'yan vietnam din kuma su goma sha ɗaya da ke cikin motar da direban su ɗan ƙasar masar sun samu raunuka sanadiyar tashin wannan bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya ministan harkokin cikin gidan masar dai bai fayyace ko 'yan bindigar da aka kashe ji asabar din na da alaka da harin da aka kai ma motar bas din ba wani jirgin ruwa mai dauke da bakin haure 310 'yan asalin afirka waɗanda aka ceto su a teku nesa da gabar ƙasar libya ya samu kai su tashar jirgin ruwa na algeciras da ke kudancin spain bayan da ƙasashen malta da italiya suka hana shi shiga gabar su jirgin ruwan mallakin wata kungiyar agaji mai suna open arms ya ceto bakin hauren ne daga wasu jirage uku da ke kan nitsewa a tekun bahar rum mako guda da ya wuce bakin hauren sun shafi tafiyar tsawon kilomita 1770 cikin tsabar sanyi a wannan jirgin ruwa mai suna open arms kafin ya isa gabar da misalin karfe 8 da rabi agogon yankin ajiyar jama'a 'yan sandan spain sun shiga jirgin ruwan don gudanar da binciken farko kan bakin hauren da kuma tabbatar da cewa babu wani haramtaccen abun da aka shigo da shi ta jirgin daga nan kuma sai aka kai bakin hauren wata cibiyar gwaje wato gwada lafiyarsu jami'an tsaron sudan sun harba barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a birnin hartum a yau dinnan asabar rana ta goma a jere da ake wannan zanga-zangar wadda aka fara sanadiyar tashin farashin biredi wadda ta kasaita har ta rikide ta zama zanga-zangar kiran da a rusa gwamnatin kasar. 'yan sandan sun kuma harba barkonun tsohuwa kan ɗaruruwan masu ibada waɗanda tashinsu daga masallacin suka da suka yi sallar juma'a suka shiga zanga-zanga a wajen babban birnin ƙasar shaidu sun ce masu zanga-zanga sun kuma fito a sauran biranen faɗin ƙasar ciki har da amdurman da port sudan da abara da madani jam'iyyar adawa ta sudanese congress party je jama'a ta ce jami'an tsaro sun yi awon gaba da jagoranta umar aldigiri shugaban amurka donald trump jiya jama'a ya sake barazan rufe kan iyakar amurka da mexico kwata-kwata tare kuma da katse tallafin kudin da amurka ke baiwa kasashen honduras da guatemala da kuma el salvador muddin majalisar dokokin tarayyar amurka ta kitana da kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico a wasu jerin sakonnin tita da ya tura trump ya yi kiran da a canza abin da ya kira dokokin shige da ficin amurka na shirme waɗanda suka zama matsala ga amurkar waɗannan kalaman na trump na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta shiga rana ta bakwai a jere da wasu sassan gwamnatin tarayya suka kasance a rufe saboda rigimar kasafin kuɗi tsakanin trump wanda ke son a tanaji dala biliyan biyar don gina katanga da kuma 'yan makarar masu goyon bayan samar da kuɗi kalilan kuma suke matukar adawa da batun gina katangar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. to bari mu ya da zango a jihar Sokoto. Jim kaɗan bayan kammala jana'izan tsohon shugaban Najeriya, Alhaji Shehu Aliyu Shagari. Na samu zantawa da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyinna domin jin yadda jana'izar take gudana. To Mala Harande kamar yadda ka sani sun ɗazu da misalin karfe kusan goma sha biyu za a ce da 'yan mintuna agogon Najeriya na rana kenan wato a jirgin da ya ɗauko gawar shugaban ƙasa a jamhuriya ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya sauka a babban filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto inda kuma daga nan kai tsaye aka saka shi a motar nan ta asibiti wato ta ɗaukar gawa ko kuma ta ɗaukar maras lafiya aka tunkaro kai tsaye zuwa sa na haihuwa wato garin Shagari kenan wanda yake da tazarar kimanin kilomita arba'in zuwa hamsin daga babban birnin jihar Sokoto. Kuma yanzu nan da nake magana da kai, an riga an gabatar da sallar jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanada. kuma kowane lokaci a kamar yadda ka sani an gudanar da ita ne a gidan shi marigayin a gidansa da ke nan shagari kuma yanzu haka da nake magana da kai ina nan ina fuskantar wasu sojoji da aka kawo waɗanda za su yi masa faretin ban girma kasancewar ah, tsohon shugaban kasa ne kuma shi kusan za a iya ce shugaban kasa ne na musamman domin ko shi ne shugaban kasa na farko zababbe bayan da aka dawo daga mulkin jamhuriya aka dawo da mulkin tsarin shugaban kasa saboda haka yanzu haka ana dakon yanzu za a shigo da gawar inda aka gina kabarinta kuma za a rufe take nan bayan an riga an gabatar da sallah kamar yadda addinin musulunci ya tanada to murtala za a iya cewa kamar su waye da waye suka halarci wannan jana'izar a manya-manyan Najeriya Eto eh akwai babban ayari na musamman da aka ce ya zo amma dai shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari bai sami isowa a wannan wurin ba ko kuma bai halarci wannan jana'izar ba. To amma dai an ce akwai wani kakarfan ayari na wasu jami'an gwamnatin tarayya da suka wakilci gwamnatin tarayya a wurin wannan jana'iza duk da yake suna can cikin gida kuma wurin saboda sha'anin jami'an tsaro da kuma sha'anin aiki muna nan daga waje. To amma dai kamin nan gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol tare da wato dukkan manya-manyan jami'an gwamnati da jigajigan 'yan siyasa tuni suka su ne ma suka tarbi gawar ta marigayi tsohon shugaban kasa ko kuma a nan gidan nasa yanzu haka akwai gwamnoni biyu na jihar kebbi da kuma zamfara waɗanda tuni sun iso nan kuma da su aka yi komai haka kuma akwai tsohon gwamnan jihar sokoto aliyu maga takardawa mako da dai sauran manya-manyan jami'ai mafi akasari daga nan haka zalika kusan duk wani shugaba na jami'an tsaro kama daga soji zuwa na 'yan sanda kowane irin aiki na kaki da ma mara kaki inda na jami'an tsaro ne shugabannin su na a wannan wurin kusan su ne ma suke wato kula da yadda al'amura ke gudana a wannan gidan na marigayi. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. A jamhuriyar Nijar al'ummar jamhuriyar su ma suna bayyana alhininsu da kuma ta'aziyya ga iyalai da jama'an Najeriya a kan rasuwan tsohon shugaban na Najeriya Alhaji Shehu Aliyu Shagari. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana rahoto ga rahoton nasa. Kasancewar garin birnin Kwanni shine na farko a jamhuriyar Nijar da ke mafi kusa ga jihar Sokoton tarayyar Najeriya. An waye gari jama'ar garin na cike da alhini da juyayin rasuwar tarakin Sokoto cewa da Alhaji Usman Shehu Shagari tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya. Malam Hamidu Ibrahim ya ce ba Najeriya ba ce kawai ta yi rashi har da jamhuriyar Nijar. Mun yi rashi mu duka ba nigeria shi daina ya yi rashi har da mu tunda zaman su akwai mutunci mun rike mu duka nan Nijar da Najeriya duka. Haka ma garin na birnin Kwanni ya yi shiru tun da sanyin safiyar yau yayin da mutane suka yi sugum tun lokacin da aka ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar na tarayyar Najeriya cewa da Shehu Shagari yayin da jama'a ke ci gaba da yin furci domin nuna alhinin su ganin wannan rashi da suka yi. Sunana Abubakar Musa Jallo bawan Allah ga yayi kokari Allah sa kwanciya hutata. Allah ya sa na baya su yi koyo abin da ya yi tun da tun ya bar iko ba wanda ya je kicin da ne Allah ya sa kwanciya huta ta Allah ba diya ne an kudi sauran jama'a ni sunana Adamu ne mai sayar da madubai ni Shehu Shagari na san so Shehu Shagari saboda na zauna a Najeriya lokacin da suna neman mulkin sa da shi da Malam Aminu Kano tare suke neman mulki tare mu mun shiga cikin bidan ma mutane a cikin garin Kano lalle mun yi asara Tijon nan tijon kwarai ne kuma na kirki kuma jama'a kuma muna nema alfarma ga wajen Allah Allah ubangiji ya zikan shi ya rahamse shi kuma da aikin da ya yi abu dan malik na ji bakin cikin mutuwa shi jiya da ji na jiya man garba yana mutu aziya mutanen sokoto da shagar duka katsin su Allah ya ji kanshi Allah shi mai rahama Allah sa ya huta na da mutuwar shehu shagari ka san lokaci ne in yayi ba yadda za a yi Allah ya riga ya kawo lokaci kenan sai dai hakuri ma shehu shagari ai kowa ya san lokacin mulkin shi daidaita hali da na dattako kuma a matsayin shehu shagari yanzu a najeriya ya zan kama uba kenan mu babu abin da zamu ce mu mutanen nijar inda allah ya saya gama lafiya allah shi mai rahama haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Najeriya ta To Allah ya ba da haƙurin wannan rashin. a gaida haruna mamman bako a jamhuriyar najeriya kuwa rundunar sojojin saman najeriya ta samu damar murkushe 'yan ta'addar boko haram da suka yi magarin baga ƙawanya inda suka kwashe tsawon lokaci suna ganin cewar za su iya gamawa da rundunar sojojin hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce lokacin da mayakan Boko Haram suka shiga garin Baga da misalin karfe bakwai da minti goma sha biyar na yammacin wannan rana ta tura wani jirginta na leƙen asiri wato ISR da makalin wasu jiragen yaƙi da suke tuntubar dakarun ƙasa kuma sun afkawa dandazon mayakan na Boko Haram yayin kuma da ƙarin wasu jiragen yakin suka yi ta auna wasu mayakan na Boko Haram a wajen garin Baga inda suka karkashe su baki ɗaya. rundunar sojojin saman Najeriya kamar yadda kakakinta Air Commander Ibi Kulle da Ramola ya bayyana ya ce jiragen yakin kazalika sun kuma marawa sojojin ƙasa da na ruwa a garin Doron Baga yayin da mayakan na Boko Haram suka kai musu wani farmaki a shekaran jiya inda aka tura jiragen yaki guda shida. Jiragen yakin sun hango jerin gwanan motocin mayakan na Boko Haram ɗauke da manyan makamai a kudancin garin Baga inda jirgin yaki samfurin Alpha Jet ya afka musu inda ya kone su kurmus da su da makaman da motocin baki daya sojojin saman sun dauki kwamandojin sojojin kasa da na ruwa inda aka yi farmakin tare da su rundunar sojojin saman najeriya ta ce ta tayar da jiragenta na yaƙi sau 21 inda aka yi farmaki sau ashirin cikin awa talatin da tara a kwanaki biyu a garin na baga win komanda musa isa salmanu wani masanin tsaro ne eto eh um, idan ka duba wannan makamai da ake amfani da shi ko kuma jiragen sama na leƙen asiri da sauransu abin da za ka duba shi na cewa shin ƙasar nan menene girman ƙasan na biyu kuma a ina ne ake amfani da wa'annan jiragen ana kuma amfani da su a wuraren zamfara da sauran wurare muna da wa'annan abubuwan amma a shi ne cewa ana bukatan ƙari babu yadda za a yi abin da ake cewa platforms ba su iya yawa sai dai su yi karanci a yanzu gaskiya shine cin suna da karanci kuma idan da za a iya samu ƙari da zai yi fi ma kowa amfani ba za a iya samun lokacin da a samu ɗan tazaran da aka ɗauke hankali daga wuri kaza aka maida shi wani wuri sai ga an samu irin wannan gurbin da har za su iya tattarowa ba tare da an gansu ba amma kaga da aka maida hankali can wurin nan da nan effort din suka samu wa'annan suka tarwatsa abin da har ya kawo ga inda muke yanzu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. gaida Hassan Maina Kaina. Duk a cikin batun na tsaro a jihar Anambra, rundunar 'yan sandan jihar ta bayyana da cewar an samu damar kwato waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su wasu malaman addinin Kirista guda biyu ga rahoton Alphonsus Okoro Igwe. 'Yan sanda a jihar Anambra sun ce masu garkuwa da mutane sun sauko waɗannan limaman ɗarikar Katolika guda biyu da aka yi garkuwa da su a ranar 24 ga wannan watan Disamba. Malam Haruna Muhammad kakakin rundunar 'yan sandan jihar ne ya shaida wa muryar Amurka hakan a wannan hirar. Labari mai daɗi dai shine yanzu dai an samo su wayannan Reverend Fathers da aka sace ranar 24 ga watan Disamba. Jiya da misalin karfe 6 da minti 45 saboda matsin lamba da jami'an tsaro na polis da kuma haɗin gwiwa na sister agencies da kuma vigilante to ya tilasta wa'annan wa'anda suka yi garkuwa da wa'annan mutane suka sako su yanzu hakan nan an killace wannan jeji sannan kuma ana saurara bincike da zumman gano wa'annan eh, a wani yanki jejin yake na jihar? ba ma so mu faɗa inda wannan jejin yake saboda zai iya ya kawo tangarɗa ga binciken da muke yi amma dai jejin yana nan a cikin jihar Kuna nufin kenan an dai sauko su ba tare da kama masu garkuwa da mutanen? Eh matsin lamba da muka yi na tsaurara jami'an tsaro a gurin da kuma yawan sintiri da muka yi a gurin da kuma shawagi da jirgin mu na police yake ya hmm. tilasta suka fito saboda already an ga an geolocating ɗin inda suke sannan kuma ana cin musu insha Allah nan da bararriya ba rundunar 'yan sanda na jihar Anambra bisa da haɗin gwiwa za su zakulo wa'annan da suka aika aika kuma za mu gabatar da su. Wani hali suke ciki yanzu? Suna cikin ƙoshin lafiya kuma ma an mika su ga majami'an su tun ajiyan. Kun samu sunayen nasu? Eh, uh, Reverend Fada Peter Nwachukwu da kuma Reverend Fada Kadetan Afe na Mujami'ar St. Teresa Parish wanda yake Umuze a nan a nan jihar Anambra. To koya babbar gundumar ɗarikar Katolika ta wani ta ji game da sakko waɗannan limaman da ke hidima a ƙarƙashinta. Reverend Father Pius Uche Uko shine daraktan yada labaran babbar gundumar. He has increased the joy of our Christmas. and the celebration that is characteristic of this period. Ya ce wannan ya ƙara farin cikinmu na Kirsimeti da shagalin da ke tattare da wannan lokacin. Saboda haka, da farin ciki za mu shiga sabuwar shekara muna godewa Allah domin wannan alfarmar da kuma cewa sun da lami lafiya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. da Alphonsus Okoro Egwe. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti goma sha ɗaya na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar su Malam Musa hadirin Asuba da Magaran da Ado juma garin Bindi kan ƙasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. sai kuma ansar tambayar alamun musa kano kan hamada musabbabin hamada da kuma tasirinta to za mu fara da ansar tambayar su musa hadirin asuba kan tarihin fulani idan masu tambayar na saurare Ga ansar da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi ɗan shekaru sama da tasa'in a duniya da ke garin Gombe, Alhaji Musa Yola. nasir Elhikaya gare ka. ina tare da Alhaji Musa Yola wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya ya san shekaran jiya. a harkokin najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da yawa allah ya bashi dama ya yi tafiye-tafiye to alhaji musa yalo za ka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar nijar da suka hada da musa hadarin asuba da magaram da ado dan juma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan fulani a cikin duniyar nan sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin fulani alhaji musa yola sai ka dan faɗa mana don a fahimtar da waɗannan masu ai kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai najeriya yawan fulani don kabilun da kabilun da suke cikin najeriya na fulani li'i mveta li'i fulbe wodi walarwe wodi sukurin wodi eh, mare wodi sulubawa wodi Alhaji Musa Yulai mun barke kusan ka kuma cin gaba ɗaya kuma da Hausa muke so a mana <laughs> magana to akwai akwai ba'awa akwai um, um, bawan kori akwai sulubawa akwai a nan a najeriya za ka samu akwai masu fulani da ka ce aku akwai abin sukur akwai sulubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi ne fulani daban-daban duk a najeriya suke a arewacin najeriya din nan don haka kaga wata watakila su um, eh, kabilu kaɗan ne suke a wani bangare kaga su lubawa suna sokoto katsina binda ake faɗa cewa uh, hausa fulani ai fulani ne suka zo zama hausawa hausa kai hausawa ne to asalin su suna da su eh, gobirawa eh, agalawa kusumbawa su ne ba su da yare sai hausa amma sauran duka juya aka yi zama hausa a sarautan da sarautan ba tun hausa ba fulani ba ne to a ina fulani suke da sarautu inda suke da shi a nigeria tutoci goma sha biyu an an takaita in ba ka sun kai talatin in ka koma da su jama'a da sauran su kata sauran wanda ba a sasu a tunan lissafi ba don haka kaga baban da suka kai nigeria gaskiyar magana in yawan fulani ne kuma duk da ma'an yanke najeriya duk ma adama gaba daya adama kamar ake fara duk fulani ne da kuma daga asusun daga najeriya ne shekaru kusan zuwan da sani aka yanke su ba wanda kai najeriya dai ma abin na faɗa maka kaɗan bai fi kasi ɗaya bisa uku na kabilun fulani ba na gaya maka waɗannan da faɗan nan kuma in muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su iya faɗa wanda ko kabilu kan biyar na kabilun fulani ne ko mu ko fulani masu kiwo a jeji ba fa bai faɗi ko ɗaya daga ciki ba to don haka ban yi tsammani za a samu wani wata ƙasa da take da fulani ni a fahimta ta dai wanda kai najeriya akwai fulanin nan a jamhuriyar nijar na taba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba fulatani ne amma daga sudan yake na taɓa zuwa senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da fulanci duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan najeriya suka je ko su ma asalin mutanen can ne a'a asalin fulanin gaba na najeriya ma daga futa toro suke futa toro kuma daga kasar ya haɗu da a tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce bajjo mango aka haife ta ita ta kai haifan fulani lokacin da uguba ya zo dan masi wanda ya zo ya soma haifan fulani a wannan wuraren su ne fulani na dingongin suka tsallako suka shiga najeriya da suka soma fada zagan da suka yi yawa a dama cakatan suka da abinda suka bar malanke ne suka basu a silingan da sauransu amma fulani asalin su daga can suka taso suka shiga Najeriya. o oh, wannan futa toro din na mana karin bayani mu fahimci me futa toro ne. Futa toro gari ne gari fusa toro din lokacin da su mango da wannan masu agoba ya zo a tarihin da waziri zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka ta bajjo mango bajjo mango ita din nan da aka aura sai da ta haifi yara guda hudu suka soma filatanci da robroba da wuyo da ma nasi na manta sunan daya su hudu suka fara yin filatanci nan da ko an sami asalin fulani kuma abin da ya sa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba a yi yaƙi ba suka bi addinin musulunci sai uba sai dalili abinda wannan waziri junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da ka na yi shi ba waziri junaidu wani marubuci ne na sokoto eh wani sokoto eh, eh. waziri zai sokoto waziri zai sokoto sai rubuta littafi sai rubuta bajjo mango ita ce aka aure uku ba ya aifi ya huda hudu ya'yan nan da littafin yana za a faɗi ko da dangin fulani wanda ya aife su su ne waɗannan da suka zo ma faɗa sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da babu jimangu sunan zarin su wakuru ne da suka samu suka yi yawa aka yawa suka soma faɗa da annan kawunan su asalin uwarsu sun soma watsewan su wasu suka ce tun da an ce asalin ubansu daga gabas ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya. To sai a kasance da mu sati mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar. Yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Almun Musa daga Kano. mai son ɗan takaitaccen bayani kan hamada. Idan Malam Musa na saurare, ga masanin ilimin kimiyyar yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria jihar Kaduna, Najeriya, Malam Iliya Sarki wanda ya ce. Kwararowar hamada wani yanayi ne mai firgitaswa ga zamantakewar rayuwa na ɗan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doron ƙasa. kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka akwai sare itatuwa babu ka'ida babu mai da ire-iren waɗanda aka sare akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma ɗumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba ikan kawo hamada ta saboda wuri yana yin fili da yawa haka kuma kona daji akan kone wasu abubuwa da muke kira microorganisms kananan halittu na ƙasa idan aka kona su to zai zamanto an bar wurin tsirara ba kyau a yi wa ƙasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil mm. wato ba da amfani mai kyau itatuwa da ke eh, da shi akan ƙasa mm. suna da tasiri wajen taimakawa wajen haɗa hadari a sama. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansa kan tarihin Fulani da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda amsa mana tambaya kan hamada. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. To Ibrahim Kalmasi yi sake dawowa domin ka bamu labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice yayin da kungiyoyin mayaka daban-daban ke harmar jan daga a muhimman fagagen yaƙi a Siriya ganin Amurka na shirin janye sojojinta daga Siriyar. Jami'an sojin Amurka sun yi gargaɗin cewa babu fa wani abu da ya canza fagen yaƙin a zuwa yanzu. hukumomin masar sun ce jami'an tsaronta sun hallaka wasu da ake zargin 'yan bindiga ne su arba'in a wasu samami uku da aka yi a lokaci guda masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin ibrahim ka almasi garba da wanda ya shirya kuma ya bada umarni mr solomon sai injiniyan mu na yanzu nake cewa Yusuf Aliyu Harande ku huta lafiya. avec la meilleure musique.